sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata tara ga watan Fabrairun shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Yau talata za a fara shari'a mai cike da tarihi ta tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump a karo na biyu a majalisar dattijan Amurka. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta tabbatar da kama tsohon kantoman karamar hukumar Jibiya bayan da aka tabbatar yana cin amanar kwamitin yaƙi da ta'addanci wajen haɗa kai da 'yan ta'adda. Dakarun da ke samun goyon bayan Amurka sun zafafa yakin su kan raguwar kungiyar ta'addanci ta isis a gabashin syria. to har ila yau a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar kano ta ce a fadin mai martaba sarkin kano za a yi mukabalar da sheikh abdul jabbar kabara ya nemi a yi tsakaninsa da malaman jihar za mu sa shi karkashin mai martaba sarkin kano domin a yi a fadarsa saboda dama ka san a nan ne ake duk wani wanda zai limanci a masallacin juma'a kasan wannan fada ce kai dan take tace shi sannan kamar kowace ranar talata ali mustapha sokoto na tafi da shirin tsaka mai wuya wanda zai zamanto shiri ne na musamman da ya yi waiwaye kan shiri na karshe da wakilin mu marigayi ibrahim abdulaziz ya gabatar kafin allah ya masa rasuwa a ranar juma'a sai ku kasance tare da mu amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Yau talata za a fara shari'a mai cike da tarihi ta tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump karo na biyu a majalisar dattijan Amurka inda ake zargi Trump da tunzura tayar da hankali wata guda da ya gabata ta hanyar ingiza magoya bayansa da su tunkari 'yan majalisar a ginin majalisa na Capitol. yayin da suke tabbatar da cewa ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden ya kayar da Trump a zaben na shekarar 2020. Zanga-zanga ta rikide zuwa tashin hankali yayin da kusan magoya bayan Trump 800 suka afka mahukuntan a cikin ginin majalisar. Suka fasa kofofi da tagogi suka yi wa wasu ofishin majalisar ƙawanya tare da yin artaba da 'yan sanda. Mutane biyar ne suka mutu ciki har da wani jami'in 'yan sanda na majalisar wanda ake binciken mutuwarsa a matsayin kisan kai. da kuma wani ɗan sanda da ya harbe ɗaya daga cikin masu zanga-zangar har Sanatoci ɗari 'yan Republican hamsin 'yan Democrat hamsin da ke sauraron ƙarar tsige shugaban mai wa'adi ɗaya suna cikin wani matsayi na musamman. Da yawa daga cikinsu sun kasance shaidu ne kan hargitsin da ya faru a ranar shida ga watan Janairu yayin da suka tsere daga zauren majalisar dattijai domin kare kansu. Fadar shugaban ƙasa ta White House tana bayyana matsayinta kan Iran bayan da shugaba Joe Biden ya yi wata hira inda ya nuna cewa Amurka ba za ta ɗage takunkumi ba har sai Tehran ta daina inganta uranium ɗinta. Sakatare yaɗa labarai ta fadar White House, Jan Saki, ta faɗa manema labarai a jiya litinin cewa don a fayyace a bayyane ba haka bane shugaban ya ce. Shugaba Biden a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin ranar Lahadi ya nuna amincewa yayin da Nora O'Donnell ta CBS ta tambaye shi game da ɗage takunkumi kuma ko Iran za ta fara dakatar da inganta uranium fiye da wanda aka amince da ita a ƙarƙashin yarjejeniyar JCPOA wadda Amurka ta fice ƙarƙashin gwamnatin Donald Trump. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta tabbatar da kamun tsohon kantoman ƙaramar hukumar Jibiya bayan da aka tabbatar yana cin amanar kwamitin yaƙi da ta'addanci ta wajen haɗa kai da 'yan ta'adda. Ga sani madumfashi da ƙarin bayani. A wani hukar toma ne A'a kai Allah tsare ka muna lahiya. Lahiya don awalu kwana ni ban ji ka ba ji tsarin taɓo ka. Labarin kama Haruna Musa ya zo ne a matsayin waiwai ga jama'a wanda hakan ya sanya na tambayi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa in ji shin ko gaskiya ne sun kama shi? To gaskiya ne a rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina gargashin jagorancin CP Salisu Buba ta sami wani faifai na magana wanda aka ringa yadawa a kafa ta sada zumunta da sauransu kuma wanda muka gudanar da bincike kuma muka tabbatar da cewa wanda ya yi wannan hira tsohon kantoma ne na karamin hukumar jibiya laji haruna musa mato mun gayyace shi ofis ɗinmu kuma mun gudanar da bincike bai yi musu ba akan cewa yana hulɗa da ma'amala da waɗannan barayi na daji kamar yadda wannan hira ta ba kowa mamaki da irin cin amana na mutanen jihar katsina da wannan shugaba ya yi domin yana ɗaya daga cikin 'yan kwamiti na sasanci na wannan jiha ta maganar makiyaya da manoma har ma da laifi na ta'addanci a riga mika shi a gaban kuliya. Kakakin rundunar 'yan sanda nan ta jihar Katsina wallahi ya ji abin shirin mun ta tawaya abin yake wani duk ba a hitowa ga hili a yi abin. ai kana da labarin wani mahadi. mahadi. yanzu na ji yayin magana wai wannan yaran da ka bada na yan kankara din nan. Eh. wai an kashe kuɗi wajen naira miliyan ɗari takwas. duka nawa ne an bada miliyan talatin kaji ana magana miliyan ɗari takwas. a gaida sani malumfashi da wannan rahoton. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. dakarun da ke samun goyon bayan amurka sun zafafa yakin su kan ragowar kungiyar ta'addancin isis a gabashin siriya rundunar dakarun siriya sdf wadda ta kasance babbar kawa ga amurka a yaƙi da kungiyar isis ta ce ta kame mambobin isis da yawa a gabashin lardin dar na siriya tuni sojojinmu suka kame sama da 'yan ta'adda talatin a cewar siyamend ali jami'in ya labarai na sashen kare al'umma Wannan farmaki na gudana ne kan maɓoyar ISIS da kuma hanyoyin ƙarƙashin ƙasa waɗanda suka taimaka sosai wajen tayar da ƙayar baya, kamar yadda ya faɗa murya Amurka a wata hira ta wayar tarho. Babban hafsin sojin ƙasa na Najeriya, Manjo Janar Ibrahim Attahiru, ya ce sojojin Najeriya za su haɗa kai da na ƙasar Chad don yin rubdugu ma Boko Haram. Ga Haruna Dauda da ƙarin bayani. Major General Ibrahim Hattayur ya dai bayyana hakan ne lokacin da ya kai ziyara garin Gamdu don gana da sa da kuma masu alkawarin cewa za a inganta aikin su da ma samun wasu kayan aiki don kawo ƙarshen wannan matsala na mayakan Boko Haram da ma wasu matsaloli da ke damun wasu sassa a Najeriya. want to uh, so bringing out things you can see ya ce muna so mu kawo ƙarshen wannan yaƙi hakan nan a yan kwanakin nan idan ka duba bullo da sabbin al'amura ga ofishin tura ta ka bango in ka duba za ga sun samu nasara sosai to muna so mu ci gaba da hakan nan mu tabbatar cewa mun kaure yayan kungiyar boko haram a najeriya kuma wannan muna aiki ne da sojojin kamaru kuma nan ba da juma ba za mu shigo da sojojin chadi dan mu kawo ƙarshen yayan kungiyar boko haram gaba ɗaya wannan shine zaɓin da zanga 'yan najeriya kuma ba wai shiyar arewa maso gabashin najeriya bane kawai dukkanin kasan baki daya muna so mu ka ƙarshen waɗannan mahara ya ce za mu tabbatar cewa mutane sun yi aikin su yadda ya kamata da magamin ka wannan matsala na boko haram baki daya ko akwai wasu matsaloli da jami'an sojan najeriya ke fuskanta eh akwai matsaloli akwai matsaloli da ke shafan ayyukanmu na soja amma za mu magance su cikin 'yan kwanakin nan Sudan Commander-in-Chief is interested in what goes on in this theater. yace shugaban kasa yana da sha'awar sanin abin da ke faruwa a wannan theater kuma da ke shi arewa maso gabacin Najeriya da ma kowane theater inda mutanen mu suke. Don haka duk wani bayani na farko yana zuwa ne gare shi kuma zai kokari ga a magance duk wata matsala. A cewar ban Hafsan sojan kasar Najeriya Major General Ibrahim Attahiru. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gai da Haruna Dauda. Ba gaida Sarfilu Hashim Gumel wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. gwamnatin jihar kano ta ce a fadin mai martaba sarkin kano za a gudanar da mukabalar da za a yi tsakanin sheikh abdul kabara da malaman kano a 'yan kwanakin da suka gabata ne dai gwamna abdullahi umar ganduje ya amince da bukatar da sheikh abdul ya mika ta a yi masa adalci ta hanyar shirya wannan mukabala a ci gaba da takaddama da ake kan zarginsa da yin wasu kalamai da suka saba wa koyar addinin musulunci wakilin makano mahmud ibrahim kuri ya yi wata hira ta musamman da gwamna ganduje wanda da farko ya fara da yin karin haske kan dalilin da yasa suka ɗauki wasu matakai kan wannan lamari. damuwa tsakanin sheik abdul da malamai a jihar kano shine cewa wato bayanansa suna cima annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana ci masa zarafi a cikin bayanansa sannan kuma a lafazin bakinsa wato yana tunzura mutane domin a samu tarzoma har yana cewa duk wanda ya je gidansa a yanka shi har ma yana nunawa da hannunsa irin yankan da za a yi to kasan gwamnati ba za ta wato yi shiru akan waɗannan abubuwa guda biyu da aka yi magana a kai to saboda haka sai muka sami wato oda daga kotu cewa muna so mu rufe wannan masallaci da wannan guri wanda yake wata wa'azi domin a kada a samu tashin hankali sosai saboda al'umma suna cewa a gaskiya za su je su kona wannan masallaci su hana shi wannan zama to kaga mutane za su ɗauki doka a hannun su kenan to kaga gwamnati kuma ba za ta so haka ba saboda lafiyarsa shi kansa da kuma lafiyar sauran al'umma da ma lafiyar wani wanda ma bai san hawa bai san sauka ba to kaji dalili kenan da muka nemi kotu ta bamu wannan oda kuma alhamdulillahi mun rufe wannan guri kuma jami'an tsaro a yanzu haka suna wannan guri ba za su bari kowa ya amfani da shi ba yanzu a lokaci ne gurin nan zai ci gaba da zama a rufe kuma eh, batun shi kansa ya daina wa'azin ya zuwa yaushe ne to kamar yadda muka faɗa ai jami'an tsaro suna bincike akan irin al'amuran da suka faru to ai kaga ba za a janye wannan ba sai jami'an tsaro sun kara bincike akan wannan dama a sanarwar da gwamnati ba ta ce kaman za ta kafa wani abu mai kama da kwamiti ko wani ayarin mutane da za su bincike din nan da ka ambata kenan iya jami'an tsaro ne ke binciken ko kuma an gauraya da wasu mutane da ake gwamnati ke ganin sun dace su shiga su yi aikin nan na bincike da ka ambata to jami'an tsaro suna bincike sannan gwamnati kuma ita ma tana duban yiwa haka din amma kasan ya nemi wata bukata ta musamman ya ce a masa adalci domin yana so ya yi mukabala da malamai a jihar kano wato a ba da wani yanayi dai wanda zai kare abubuwan da ya faɗa da hujja da sauransu to kasan kuma mu ma mun bashi amsa domin mun tattauna da malamai cewa gafa irin kalubale da ya jeho malamai suka ce alhamdulillahi dama ai can a ɗaiɗaiku wasu ɗaiɗai da ɗaiɗai sun nemi su zauna da shi sun yi tanadin hujjojinsu da ya nuna cewa abubuwan da ya faɗa ba haka ba ne amma ya yi ta zuƙewa amma yanzu tun da yake shi ya faɗa da bakinsa to kaga su dama abin da suke nema kenan saboda haka mun tattauna da su akan wannan abu shi sa muka ba da wannan amsa cewa babu shakka gwamnati ta yadda a yi wannan wato tattaunawa kuma za mu sa shi karkashin mai martaba sarkin kano domin a yi a fadarsa saboda dama kasan a nan ne ake duk wani wanda zai limanci a masallacin juma'a kasan wannan fada ce take dan take tace shi to saboda ka ga wannan abin da ya shafi wato addini ne sosai da sosai da kuma malamai to ya kamata mu kai shi a can Ko kowane abu a sashi a wurin da ya dace. kenan misali ya fasalin ita wannan makabala za ta kasance tunda kamar gwamnati ce za ta tsara eh, fasalta yadda za ta gudana duk da yanzu gwamna ya ce za a yi ta ne a fadar mai martaba sarki. eto eh wannan abu ai abu ne mai sauki tunda yake abu ne wanda yake akwai hujja kowa akwai hujjarsa shi furcin bakin da ya yi ai kasan an riga an ɗauka a cikin record ba to wani ma akwai video akwai audio to dukanninsu kaga su malamai suna rike da waɗannan na'urori waɗanda yake kuma a kansu ne za su yi bincike ko kuma suka yi bincike su littattafai da ya faɗa inda ya gano abin da ya faɗa kaga nan za su zo su duba shi kuma tun da dama shi ne da farko wannan furuci kaga shi ma yana da tasa hujjar to abin da kama gwamnati ta yi ta yadda a yi haka din kuma kamar yadda na faɗa za mu nemi alfarma mai martaba sarkin kano dama kuma aikinsa ne ya zama na an yi wannan abun a fadarsa kuma kowa zai zo da hujjarsa mu kuma za mu sa na'urori kamar na talabijin da na rediyo domin al'umma ba kowa ne zai samu dama zuwa wannan guri ba in ma ba an gayyaci mutum ba to kaga wanda yake zaune a gida ma sai ya zauna ya je irin yadda wato tattaunawa ta kama. Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje kenan a tattaunawarsa da Mahmud Ibrahim Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, 25 da biyar da kuma 31. Yanzu kuma sai shirinmu na tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. yake faruwa karkashin gwamnatin ku kenan wanda kai ma dan jam'iyyar APC malam malam malam yadda ce ba haka bane ai ba ai ba haka da a da wannan din Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da sadonmu da ku a sabon shiri na tsaka wuya wannan shiri ne wani musamman ne domin yana da tarin muhimmanci domin kuwa wanda za ku je yana gabatar da wannan shiri shine marigayi ibrahim abdulaziz wakilinmu na jihar adamawa da ganga muka kawo wannan shiri wanda kuma allah da ikonsa ya zama daman shine shiri na karshe na muhawarar da shi ibrahim ya shirya mana daga can adamawa din kuma sai ya zama shine shirinsa na karshe a duniyan nan muna kawo wannan shiri ne domin daɗa tuna shi da girmama shi da karama shi tare da yi masa addu'a na neman ramar ubangiji bayan hatsarin da ya samu ranar juma'a biyar ga watan nan na fabrairu na shekarar 2021 a kan hanyar sa ta zuwa bauchi daga yola domin halartar ɗaurin auren wani hadiminsa ko kuma abokinsa to saboda haka muka ga ya cancanta mu sake jin muryar marigayi din domin a daɗa tunawa da shi kuma a daɗa masa addu'a ba ta da ɓata lokaci ba da ibrahim abdulazizi da ƙarashen shirinsa na ƙarshe da yawan muryar amurka a tsaka mai waya. da aka kashe ɗan kawa wannan gwamnati ya kashe dai ai an kashe kudaden nan an sace tun lokacin gwamnatin PDP maganar Niger Delta ba abu ne da ya shafi gwamnatin APC kadai ba wannan ya shafi duk gwamnatin gwamnatocin suka shuɗe gaba ɗaya ne abin da ke faruwa yanzu eh, shugaban kasa shugaban kasa ya kai masa bincike wanda ya faru kwanan nan abun abun abun abun al'ajabi ne abun al'ajabi ne kowa ya kowa ya ya lalace wannan abun da ya faru kuma ba abu ne mai kyau ba ba wanda ya ji daɗin sa kuma shine shugaban kasa ya dole a bincika fa ga masa suwa suka sata nan ita majalisar tarayya ta ba da dokar cewa kuɗin da aka sata na mai da ta zuwa bartimali abin da ya faru nan ba wanda ya ji daɗin ta ba wanda yake son ta ko ba wanda zai ji daɗi ko ba zai ba abin da ya faru nan bar ta yace mu wannan abin al'ajabi ne abin a sha ne to ku saurare ni barin koma ga barista eti shehu a faruwa karkashin gwamnatin kun kenan wanda kai ma dan jam'iyyar eti ma ma ma ma ba haka bane ba barista ya ce shehu ku saurare ni kowa ya sha da wannan amma ka duba kwangilori da aka bayar zuwa baya daga shekarun da gwamnati ke mulki na PDP su zo mutum Obasanjo ya kafa wannan ma'aikatan ai har yau yana binciken da kuma ka duba kudin da aka ɗiba ya fi wanda aka ɗiba kwanan nan to barista ya ce shehu sata sata ne kuma amma ba wanda zai zama a yi sata a Najeriya. To barista ya ci shehu da kuma a ah, shida tuba duku sauraren duka ah, ah, akwai batun da ake yanzu mun jini tarayya kamar ya kai gani kamun ludin gwamnatocin jihohi wajen tallafawa su masu karamin karfi sakamakon wannan annoba na corona a jihohi. Ya ci shehu aka gani kamun ludin ko a jihar ku ko kuma a jihohi an taka rawar da ya kamata. To muka a jihar Adamawa alhamdulillah domin mun ga matakin da gwamna na jiha ya dauka kuma wasu jihohi ma alhamdulillah hatta ma da wasu jihohin eh, da apc take mulki su ma sun ɗan yi rawan gani amma dai abinda ke tafiya a gargajin wannan gwamnati na apc a gaskiya abun allah wadai ne wanda kuma to mun alhamdulillah ga allah ba wa mai girma shugaban kasa buhari wannan mulkin don da ba don haka ba watakila in har da mai girma shugaban kasa bai yi wannan mulki ba wallahi bayan ran shi wasu sai sun je suna wa kabarin shi su gada to shi ke to bari mu ta eh, to mun ji naka ra'ayi a ah, dr umar duhu to dokta umar ya mulke ta ba to dokta dokta umar da ya samu ya mulke ta Allah da ikon shi ba a taba yi wa wani shugaban kasa zanga zanga don ta haddanci yayi yawa ba sai wannan shugaban kasa kuma to ba da ma to ba da ma to dokta to dokta du dokta du a matakin jihohi da suka dauka ya kaga matakin faɗa kan faɗa ah, da wannan annoban a jihohi ba na ce ce wani yayi rawan gani wani bai rawan gani ba duk ah, abu ne wanda ya shafi shafi kasa da kuma eh, duniya gaba daya abu ne wanda za mu tsaya ko mutum kana son wani ko ba ka son shi dole ka ba da goyon baya a tabbata cewa an yaki wannan eh, annoban mu tabbata cewa annoban nan ta bar doron kasa gaba daya an samu kuma magani da ta warkar da wanda suka samu suka kamu da ita sai ya san shugaban kasa yau sai da ka ce Eh, shugaban kasa bai ji shawaran ka ba amma shugaban kasa ba farawo ba ne shugaban kasa bai taba sata ba saboda haka idan wani da wani hujja kuma wani daban ne amma maganar cewa eh, ana wasa da kuɗaɗe to duka dai kamar da ka da na jaznazu an ce bayar rana sata da dauna da wari saboda haka kowa a mu kowa mu yi kanmu ne lima kanmu mu tabbata cewa mu fa mun yadda cewa za mu gyara kasar nan duka da in ana in aka in ana mulki ba za mu ce PDP take mulki ko APC na mulki ba shugaba ne yake mulki saboda haka mu tabbata shugaban nan ba su goyon baya sun sun samu sun yi abin da ya kamata don talaka ya alfahari da su saboda haka to to to ah, to to to bar to Allah ya dana da shekara uku kowa kuma ya san rawan gani da yi kuma buhari ba za ka taɓa ka ce ya saci kuɗin najeriya ba sai daga ce da suka rashin sun sata wanda kuma ana jira kamar yadda dan wani yace yace zai kawo eh, kasidai wanda za mu yi amfani da shi mu tabbata cewa mun daure wanda suka suka yi sata nan wallahi ina jiran shi kai tsaye da shi ya faɗa kan cewa shugaban gasa baya sata wannan haka yake kuma ka faɗa wa kowa amma abun ta takaici shine kai gara a ce mu samu shugaban gasa wanda yake sata amma masu aiki da shi ba sa barna akan mu samu shugaba baya barna amma kuma yana gani baya tsawatawa ana barna barnan da ake yi yana ji yana gani gara ma da ce shi kada yake barnan ya fi ce yana zagaye da ma'aikatan da gaba ɗaya har talakan da bai san abcd ba ya san ana barna eh, amma kuma shugaban yana kallo don shi baya barna kuma ya hana a yi barnan. eti eh, shehu shekarar 2023 kuna ganin pdp ta sha kaya a baya kuma cin ta murmure za ta iya kai bantanta a dubu biyu da ashirin da Da ikon Allah arziki magayi ne. Da ikon Allah in har Allah ya sa muna cikin masu rai muna kyautata zaton cewa mai girma matsoho mataimakin shugaban kasa yadda ya kai labari a wancan karo aka yi mana danniya kamar yadda aka yi a Kano kamar yadda aka yi a Kogi da ikon Allah in dai muna da rai da lafiya yana ɗaya daga cikin 'yan takarar da in an fitar da su zai cire mana kitse a wuta da ikon allah kuma jam'iyyar pdp ba ta karaya ba tun da kaga ta fi kadinta har aka kai kotun allah ya isa wanda kuma muka yarda mun bar wa Allah ne Allah ya isa wanda a matsayina na masarin shari'a amma amma aiwa na ga abin da a matsayin ka na masarin shari'a bai kamata ka kuce ko karya aka yi ya zama gaskiya a dokance a matsayina na masarin shari'a haka yake kuma na yarda da abin da wannan kotu ta yi amma da ikon Allah za mu sake fitowa kuma muna jira kowa ya fito da ikon Allah kuma in har Allah ya sa muna cikin mazurai. Kuna da abun tallatawa? Kuna da abun tallatawa? Mu kuwa muke da abun tallatawa fiye da kowa ne ne. Alhaji Abdulazizu jami'ar APC ta nan tana kasa daram daram dam dam dam kuma Allah ya yarda Eh, a wannan kuma kai ka kai kake faɗi dun kai dan adawa ya ba dan adawa ba ba ka daga ku da bai maganan adawa kake yi alaji na kai magana kace kuna nema wajen Allah mu kuma muna faɗa Allah ne ba mu mulki nan ko muna so mu sake dara kai Allah ya sake ba mu mulki saboda haka mu muna kasa mun san abin da muke yi talaka de a dubu da tara an ɗauka ba Buhari ba zai ci ba Buhari Allah talaka ya sake ce sai Buhari kuma yau ba buhari kadai ba zabi buhari da apc ne saboda haka 2023 allah ya tsawo da lafiya za mu sake cin zaɓe bismillah za mu kawo ɗan takara wadda najeriya za su sake ta da ita a zaɓe ta abin da nake so mu gaya wa dan wana yadda shau shine kar mu kawo maganan adawan ana shugabanci shugabanci fata shine kullum mu samu shugaban da zai gyara mana tattalin arzikin kasa ya gyara kasa ya kawo mutane a zamanto da mutumin krista da musulmi a zamantakewa a san cewa dukkan wutan 'ya'yan annabi adamu ne saboda haka mu Allah ne ya rarraba mu don a musan kawunan mu da an bar mu duk yar da ba za mu san ba da kuma ba za a san inda ake saboda haka idan muka ji cewa yau duk wannan ba ko na ba ko duk ba shugaban kasa muna kushewa to kushe wannan na mala'ikun eh, suna mala'iku za su ce su amanna da shi fa kuma ya zama to amfani ya zama to abin da zama na bala'i saboda haka mu dinga girma ma shugabanni domin me don mu samu su yi mana aiki ya bisa ga yadda aka zaɓe su yau talaka in ya fita ya ma shugaban bori to ina ga shugaban nan ba zai sake samu zaman lafiya ba saboda haka ni ina fata shi ne mu kokari ba buhari kan an yi ba ba ba kai ba buhari shugaban kasa ba ma buhari ba ai an zo ta ai masa bori a kasar da aka jira shi yi ba ya masa bori ba an an yi ma jaman tsaro eh, zanga zanga ba ya ma shugaban kasa bori ba ba wanda ya ma shugaban kasa bori a Najeriya kukar kai ah, ba ta ba fada maka ba wanda ya ma buhari bori a kasar nan komanda wanda ya ba buhari buhari a kasar nan ba wanda ya kuma ba zai tsaya shugaban kasa buhari a buhari a kasar nan ba mutumin bai isa ba an yi ga an yi wannan kan sai dai kada a yi ba kuma ba za a ba a yi ba kuma ba za a taba yi ba wanda suka sani ba yi ba kuma ba za a taba yi wanda an yi zaman tsaro ne aka zai kafin su gaza kuma yanzu an kai zaman tsaron an sake an sake fara dan kuma ga an samu basala a wurin yanzu an yi dan madagali ne yanzu yanzu kana yi wa wanka ne ko kanin ka ne gwamnan Ahmadu Umar ah, sai dai zama kani na dai ba dai wana ba dai kani ne bai amma kuma ah, ban yi masa kaza ba ban yi masa kaza ba abin da ya faru shine kace kace lokacin da man tsaro ya ya ya ya yalwata jihar Rajajab a'a bata yawanta ba ita ita karamar hukumar sama kuma ward nashi ma har yanzu sake gaya maka ba kwanciyar hankali kuma abun ta kure fiye da yake ka ban zage to muna to muna godiya to muna godiya to muna godiya eh ti shehu to to ga tambaye da zamu ku duka to ga tambaye kuma na kan bayar har yanzu kuma shawara zan bayar ba sai na bayar a bayyane ba akwai inda zan bada shawara wanda zai amfani wanda ya fi da mu tsaya muna faɗa a bayyane to muna godiya to eh ti shehu eh ti shehu eh ti shehu Dr. Umar amma har yanzu din a gunduma nomansa ana samun tashin hankali mutane sun daina noma wurin sun dawo gari. To ina zuwa Dr. Duhu. Idan an duhu to shi kenan yanzu za mu nan naɗe to ga tambe da zan muku to to muna godiya to muna in ka ce in zo za ka bani na waka sun a gwamnatin ku sai ka bani da yanzu ba sai mun taya mun taya muna dogon bayani a rediyo ba Allahu akbar to wannan shine kashin wannan shiri kuma shine kashin ƙarshen muryar ko kuma shirin da ibrahim abdul'azizi ya yi mana a wannan gidan rediyo kuma a wannan shiri na tsaka mai wuya domin bayan ya ɗauki wannan shirin mun daɗe muna sa ɓangarorin wannan shiri ɗin allah da ubangijinsa ya yi masa cikawa a ran biyar ga watan fabrairu wannan shekara ta 2021 muna jaddada yin juyayi da kuma taya iyalansa da gyatumarsa da matansa da 'ya'yansa da abokansa da sauran mutane da suka san shi da waɗanda suka yi cuɗanya da shi juwayen wannan babban rashi da muka yi na shi Allah ya ji kansa ya rahamshe shi Allah ya ba mu haƙurin jure wannan rashi babba da muka yi kuma Allah ya sa ya cika da imani mu kuma Allah ya sa mu cika da imani mu tarar da su cikin imani assalamu alaikum ni Ali Mustapha Sokoto a Washington To da Ali Mustapha Sokoto muna kuma addu'ar Ubangiji Allah ya jikan Ibrahim Abdulaziz. To kafin mu je ga labarai a takaice ga wata sanarwa. Zauren VOA kwarai ba shakka duk inda ka jan an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin su da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Zauren VOA wanda abokiyar kare kainar ni Madina Dauda ke jagoranta. Yau Talata za a fara shari'a mai cike da tarihi ta tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump a karo na biyu a majalisar dattijan Amurka. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta tabbatar da kama tsohon kantoman karamar hukumar Jibiya bayan da aka tabbatar yana cin amanar kwamitin yaƙi da ta'addanci wajen haɗa kai da 'yan ta'adda. Dakarun da ke samun goyon bayan Amurka sun zafafa yakin su kan raguwar kungiyar ta'addanci ta ISIS a gabashin Siriya. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da hantsi da alaƙar mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu daga ofishin mu na Yamai a jamhuriyar Nijar. Yanzu kan a madadin Sarki Hashin Gumel wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma Ciba Hero ne da ya haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kasance lafiya.